Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin Litini 16 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanin labarai. Jiya Lahadi a karan farko shugaban Amurka Donald Trump ya nuna amincewa da cewa ɗan takarar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi. An tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan hamsin da hudu ne ke ɗauke da cutar coronavirus a duniya. 'Yan sandan ƙasar Belarus sun tsare mutane sama da dubu ɗaya a jiya Lahadi yayin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya Za a ji wani rahoto na musamman kan yanayin tsaro a arewacin Najeriya. Fitinan nan ta wuce duk yadda ake tunani waɗannan miyagu. In ka ga bindigogin da suke rikewa ya wuce yadda kake tunani. To ko me yasa jamhuriyar Nijar ta sake zabura don yakar cutar corona? Saboda yanzu wasu kasashe ba su ma san inda za su sa kansu ba. Likitocin sun cika da 'yan malati sai mutuwa suke. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sarfila Hashin Gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Jiya Lahadi a karan farko shugaban Amurka Donald Trump ya nuna amincewa da cewa ɗan takarar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi kusan makonni biyu da suka gabata. Amma sai ya sake cewa bai yarda ba. A cikin wasu kalamai da ya yi ta kafewa a shafin Twitter, Trump na ci gaba da manganu marasa tushe cewa ya sha kaye ne saboda an yi masa magudi. shugaban na jam'iyyar republican ya ki amincewa da shan kaye a zaben a hukumance ga tsohon mataimakin shugaban kasar duk da cewa manyan kafofin ya labarai na amurka sun ce tsawon mako guda biden ya tara fiye da adadin da ake bukata na ƙuri'u 270 a cikin ƙuri'un wakilan kwaleji 538 don lashe zaben shugaban ƙasa da za a ƙaddamar ranar 20 ga watan janairu a cikin wani bayani trump ya faɗi game da biden cewa ya yi nasara ne saboda an yi magudi a zaben. An tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan hamsin da hudu ne ke dauke da cutar coronavirus a duniya a cewar cibiyar Johns Hopkins a jiya Lahadi. Amurka da India da kuma Brazil su ne ke ci gaba da zama kan gaba a jerin kasashen da suka fi samun yawan masu kamuwa da coronavirus. Amurka tana da sama da mutane miliyan goma sha ɗaya yayin da India da Brazil ke da miliyan 8.8 da miliyan 5.5 bi da bi. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa 41,100 a cikin awanni 24 da suka gabata. A ranar Asabar kuma, kasar Mexico ta wuce miliyan guda na waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Mexico ta ƙi bayar da umarnin sanya abin rufe fuska da hanci ko yin kulle don shawo kan cutar. 'Yan sandan ƙasar Belarus sun tsare mutane sama da dubu ɗaya a jiya Lahadi yayin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya murabus. A kuma sake wani sabon zaɓe bayan zaben da aka yi ta rikici a watan Agusta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Viasna ta ce an yi mafi yawan tsare-tsaren ne a birnin Minsk, inda jami'an tsaro sanye da baƙaƙen kaya suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa dabban masu zanga-zangar. wasu jami'an tsaro da suka rufe fuskokinsu sun lakaɗa wasu mutane biyu duka a cikin wani shagon sayar da abinci. Akalla 'yan jaridu goma sha takwas gami da wasu ma'aikatan hudu na gidan rediyon RFIRL na Belarus suna cikin waɗanda aka tsare a Minsk da wasu biranen a cewar ƙungiyar 'yan jaridu ta Belarus. Masu zanga-zanga suna ɗauke da haramtattun tutoci masu launin fari ja fari waɗanda suka zama wata alama ta 'yan adawar siyasa a belarus kuma suna ɗauke da alluna don tunawa da raman bandaranka wani ɗan shekaru talatin da ke mara wa gwamnati baya da ya mutu a wani asibiti ranar alhamis bayan an ba da rahoton wasu jami'an tsaro sanye da abin rufe fuska suka yi masa dukan kawo wuka. kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu arewacin najeriya mai fama da kalubalen tsaro iri-iri musamman ma a sashen yamma wakilin harkokin tsaro na sashen hausa hassan mai da kaina ya shirya mana wannan rahoto na musamman matsalolin tsaro da ke ci gaba da wanzuwa a sassa daban-daban na najeriya na ci gaba da cewa 'yan najeriyar tuwa ƙwarya arewa maso yammacin najeriya ita ta fi fuskantar wannan ja'iba aminu aliyu barau ya ce su a yankin birnin gwarin jihar kaduna suna cikin halin tsaka mai wuya a halin yanzu wallahi haji hassan fitinan nan ta wuce duk yadda ake tunani wa'annan miyagu in ka ga bindigogin da suke rikewa ya wuce da yadda kake tunani suna nan cikin dazuzzukan birnin gwari sojoji su bi su ta sama ta ƙasa su ma al'ummar jihar katsina labarin bai canza ba a cewar shugaban wata kungiyar faran hula a jihar abdullahi aliyu katsina yan gudun hijira da kuma su ƙauyukan da ake ta kai ma hare-haren suna cikin wani yanayi na fargaba duk abubuwan da suka faru yan baya-bayan nan na kisa da sacewa ita ma jihar katsina tana fuskantar waɗannan matsalolin shi ma ibrahim janyau da ke jagorantar wata kungiyar samar da zaman lafiya a jihar zamfara ya ce a halin yanzu suna fuskantar matsala sosai malam hassan da mutane kayan gonansu sun isa su girba ba su isa su je su yi girbin nan ba ba kauye yau an ce mai sai ya biya naira dubu ɗari takwas ko dubu miliyan ɗaya ya je gona ya girba me ya girba har ya kawo gida har ya ciyar da iyalan shi ya kai kasuwa ya yi al'amuran yau da kullum a baba nan dai har wani cece ce aka yi ta yi tsakanin gwamnatin jihar zamfara da wasu iyayen yara da aka sato a jihar katsina a gwamnatin jihar katsina ta ce ta kubutar da yaran da yan bindiga suka sato ba tare da kowa ya biya ko da sisin kwabo ba a matsayin kuɗin fansa albarkacin sasanci da ke akwai tsakanin gwamnati da 'yan ta'addan in ji zailani baffa mai taimakawa gwamnan jihar zamfara akan harkokin watsa labarai gaskiyar magana shine su wayannan mata a can karamar hukumar faskariya ka sato su kai jihar katsina kuma aka taho da su da kafa cikin dazuzzukan mu na jihar zamfara to cikin ikon allah kuma a irin tsari namu na sulhu da ake yi da tattaunawa tsakanin mu da bandits yan sanda suka je har daji suka karbo su aka dawo da su ba tare da an biya kuɗin fansa ba kafin su shigo jihar zamfara da bayan mun mika su hannun jihar katsina ba mu san me ya faru ba amma ɗaya daga cikin iyayen yaran ya ce maganar gaskiya kwa kuɗin fansa suka biya zunzurutun kuɗi har naira miliyan shida da dubu ɗari shida kafin a sako masu 'ya'yansu. Uh, ni ne alhaji abdulkarim musa wannan magana cewa ba mu kai kuɗi ba aka sako su ni kaina na nemo bashi na nemo bashi na nemo bashi ni kaina alhaji abdulkarim ni na nemo miliyan uku sauran jama'a kuma waɗanda suke nan masu 'ya'yan su kuma muka tattaru aka samu aka hada nauyin wa'annan kuɗi wanda muka je muka kai musu. Kazalika su ma 'yan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya na caccanza salon yadda suke tafka aika aikar Zanna Buguma na Borno, Alhaji Zanna Hassan Buguma ya ce abin yana ɗaure musu kai. A matsala ita ce babu gaskiya a cikin wannan abin kuma babu ainihin niyya. Mun sani shugaban ƙasar Najeriya yana da niyya ya ga ya gama wannan abin. Su ma kansu hafsoshi da sauran jami'ai na tsaro wanda suke yaki Boko Haram a zahiri sun nuna suna da niyya. To amma a karkashin mu gani muke wannan abin har yanzu ba haka ba. A cikin sanarwar da take fitarwa a bayan nan hedikwatar tsaron najeriya ta ce tana samun nasara akan 'yan ta'addan a duka sassan najeriya kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ke min karin bayani. Muna samun haɗin kai na mutane wajen ba da bayanai mun ƙara matsa namba akan wajen wannan yaƙi da muke kuma muna samun nasara a kai. In ka duba daga baya bayan nan ma an samu nasarar kama mutane da dama kuma an sha kama waɗansu an kakashe su a wurare daban-daban. Kuma in Allah da nan ba da jima ba kaɗan za mu samu nasara a dukkan sassa da ke cikin ƙasar nan gaba ki Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. gaida Hassan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumal da kashi na biyu na labaran duniya. mahukuntan iran sun tabbatar da kame wani sanannen dan gwagwarmaya balarabe bayan kwashe makonni ana hasashe game da batansa a turkiya ma'aikatar leƙen asiri ta iran a cikin wata sanarwa ta ce makon da ya gabata habib chab balarabe dan asalin ƙasar iran din yanzu haka yana hannun gwamnatin iran ma'aikatar ba ta faɗi yadda aka yi da kuma inda aka kama mai fafutukar ba ana tuhumar chab da laifin shirya ayyukan ta'addanci a iran a cikin wata sanarwa an bayyana chab a matsayin tsohon shugaba ko mataimakin shugaban kungiyar alhawaziya na yanzu ya ɓace cikin turkiya kusan tsakiyar oktoba kwanaki bayan komawarsa daga ƙasar sweden shugaban yankin arewacin tigray na ƙasar habasha jiya lahadi ya tabbatar da cewa sojojinsa sun harba makamai masu linzami a asmara babban birnin eritrea kuma ya yi barazanar ƙarin hare-hare yana mai cewa za mu ɗauki duk wani matakin soji kuma za mu harbi shugaban na yankin tigray devreshin gabriel michael bai bayyana adadin makamai masu linzami da aka harba kan asmara a ranar asabar ba amma ya ce shi ne kaɗai garin eritrea da aka kai harin jawabin nasa ya tabbatar da gagarumin ci gaba da rikici tsakanin makwabta biyu na afirka kamar yadda fada a tigray ya riga ya tsallaka kan iyaka an harba dokoki uku a ranar asabar asmara a cewar majiyoyin diflomasiyya sa'o'i bayan shugabannin yankin tigre na habasha suka yi gargadin cewa za a iya kai harin da Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda wannan karan zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda ganin yadda annobar corona ta sake miƙewa da ƙarfi a sauran ƙasashen duniya ciki har da waɗanda suka ci gaba mahukunta a wannan ƙasa ta yammacin afirka suka tashi tsaye salabar ma gare ka daga farkon watan nuwamban da muke ciki kawo yau yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a nijar ya karu daga mutane sha ɗaya zuwa tamanin da 84 a ƙarshen makon jiya lamarin da hukumomin kiwon lafiyar al'umma ke dangantawa da yanayin da ake ciki a kasashen waje inda a yanzu haka annobar ke kara farfadowa mafarin kaddamar da yunkurin tsaurara matakai a filayen jiragen sama kamar yadda sakataren ofishin ministan kiwon lafiya mamba a kwamitin yaƙi da cutar corona a bashara nau ya bayyana a tare manema labarai yanzu an ga ciwo ya kuma na aji biyu kuma ya zo da ƙarfi saboda yanzu wasu kasashe ba su ma san inda za su sa kansu ba likitocin sun cika da yan malati sai mutuwa suke gwamnati ta ce masu zawa ta hilin jirgi duk wanda zai zawa sai ya zo da takardar shi ta coronavirus mai nuna bai da coronavirus bayan haka nan polis za ta rike passport kin shi bai zuwa gidan shi da passport kin shi kuma in ya ta gidan shi ba za a hita da gidan shi ba sai ya kwana bakwai likitoci kowace sahiya sai sun je gidan matanan nan sun gani bai da masasara bai da ciwon kai bai da wani abubuwa wanda ke kama da wani ciwo rashin mutunta ka'idodin kariya a nan cikin gida ma wani abu ne da ake ganin zai iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da cutar coronavirus a wannan ƙasa musamman a wannan lokaci na shigar yanayin sanyin hunturu sabili kenan mahukunta mugunta ke jan hankulan jama'a a kai. Shi lokacin sanyi in ya zo yana ɗauke da cutoci kamar na sheɗa, kamar na majina, kamar na masu da ciwon kai, abubuwa waɗanda ke kama da ciwon coronavirus. Shi ne gwamnati ta ce mu tashi tun da wuri kahin abu ya mamaye mu. Suka ce in geman ɗan kai kama da wuta ka saba naka ruwa. Shi ne saboda haka na muka ce mun ga mutane suna sake kwarai a cikin wannan yaƙi da muke yi na coronavirus matakai wanda gwamnati ta ɗauka matakai wanda suka ji kama a sanya wannan takunkumi ka a yi taro da yawa a wanke hannu da sabuni ko a sanya gel a wanke hannu mutane duk sun yi watsi da wannan kuma mu gashi abu yana nan yana ko kai yana nufo mutane a ranar 19 ga watan maris din da ya gabata ne aka gano mutum na farko da ya harbu da cutar covid-19 a jamhuriyar nijar lamarin da ya sa hukumomi kafa dokar takaita zirga-zirga da cuɗanyar jama'a da rufe makarantu da wuraren ibada da na shakatawa da filayen jiragen sama da tashoshin shiga motoci kafin daga bisani a sassauta to sai dai lura da yadda yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a 'yan kwanakin nan ke ƙara cirawa sama ya sa hukumomin kiwon lafiya su mai yunkurin ƙara jan damara domin tunkarar wannan matsala. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu raro barkamar sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. A yau za mu fara duba batun wani kamfanin kwangila da ke neman kotu ta tura ministan sufurin Najeriya gidan yari. don zarginsa da saba ka'ida. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashim Gumel. Wani kamfanin Najeriya Inside Dynamic Resource ya shigar da ƙara babbar kotun tarayya ta Abuja. Yana buƙatar ta ta tura ministan sufuri Rotumi Amechi da shugaban hukumar fidda kwangila. BPP Mamman Amadu Gidan Yari don zarginsu da saba ka'idar ba da kwangilar shimfiɗa titin dogo da zai lashe dala biliyan uku da dugu biyu. Kamfanin Insight ta hannun wanda ya jagoranci shigar da karar Musa Ibrahim Kuci ya ce an yaudar majalisar zartarwa ta nuna cewa kamfanin kasar China CCECC e ne kadai aka tura sunansa don ba da kwangilar. Alhali tun farko bankin Esmin na Amurka da kamfanin ecom na amurka sun mika takardun neman kwangilar kuci ya yi zargin tura sunan kamfanin na china na nuna neman zarmiya ne don kamfanin ecom da ya nemi aikin tun shekarar 2018 ya buƙaci a gudanar da lamarin tsakanin gwamnatin najeriya da amurka cikin waɗanda aka nema don amsa karar har da gwamnatin najeriya da samun wakilcin ministan shari'a abubakar malami Kafin mu kama ku tattaunawa da wannan fili da jagoran kamfanin ACOM, mun tuntuɓi ma'aikatar sufuri kan wannan zargi ta kuma tabbatar mana da samun takardar sammacin kotu. Amma yanzu za mu fara jin korafin kamfanin da farko. sunana musa ibrahim kuci ni ne nake jagorancin kamfanin america a nan nigeria aecom wanda suka nuna shawa su yi harkar layin dogo a rail development project da federal ministry of transportation ministry na yawa yi mana karin haske kan wannan kamfani da kace na amurka ne to aecom din nan da ita ce na ɗaya ko na biyu a duk duniya akan harkan engineering project gine-gine da iya layin dogo don har a kasan china su layi masu ayyuka da yawa sa'annan kuma bankin america export import bank a to banki da ke taimaka ma ciniki da shiga da fitowa su suke goyon bayan wannan alamarin. Faɗa mana cikakken sunan wannan kamfanin a turanci. Sunan kamfanin AECOM. Sunan kamfani na Amerika ɗin AECOM ake kiran su. Wato A ɗin na A kenan ba shi da wata ma'ana banda wannan. Akwai A ɗin abin da take ma'ana shine Architecture, Engineering, Construction, Operation and Management. Sunan AECOM kenan. shin kai ne wakilin wannan kamfanin a najeriya eh ni ne wakilin su a nan najeriya to yi mana bayani akwai wata kara da gashi nan wacce kuka shigar zuwa babbar kotun tarayyar najeriya da ke nan abuja kan maganan layin dogo da ma'aikatar sufuri ya lamarin yake to tun shekara 2018 muka samu zama da mutane ministry na transport muka ce musu mu muna shawa mu haɗa kai muga inda za mu yi mu taimaka ma ƙasa don mu san abin da ke takura su shine magana harkan kuɗi ba sa da kuɗi da za su yi wayannan layin dogon duka ni na shirya da aecom na shigo da su ciki wannan al'amarin ministry na sifiri suka ce mu na kuɗin za ta fito muka yi magana kuma da export import bank na america su suka nuna kwaɗayi inda za su yi su taimaka ma gwamnatin nigeria a yi wannan harkan layin dogon to abin da ke ciki Shin layin dogon nan daga ina ne zuwa ina? Layi dogon sula da yawa. Gwamnatin Najeriya na da 25-year strategic master plan. A cikin strategic master plan na da gwamnatin Najeriya tun lokacin Obasanjo aka yi wannan strategic master plan. Da an yi ta magana arzikin kasar nan ba kan mai petro kawai za mu dinga dagarawa. Musa ina ma maganan eh, yankunan da wannan layin dogon zai shafa na tambayi. abin da ke ciki akan wannan layi dogon hanyoyin layi dogon nan da za a yi wurin guda 27 ne amma ko biyu ba yi bako kan yanzu da nake gaya maka don abin da suka tambaye ni ne abin da muka so mu yi shine duk inda suka samu matsala akan maganan kuɗi da harkar da za a yi akan layin dogo mu tabbatar don export import bank bankin america sun shirya da za a taimaka ma gwamnatin Najeriya a kan al'amarin. Wato za a ba da lamuni kenan na wani lokaci in so daga baya sai a biya. Haka ne amma ba kuɗi za a kawo ba za su zo su yi muku aiki za su zo su yi ma ƙasan aiki ba wai za a ɗauko kuɗin ba ne aiki abin da gwamnati ke so ko ministry sifiri ke so ya gaya musu ga abin da muke so ga abin da muke so Shi a ba su budget din su to ga abin da za a yi ga abin da abin da zai ci in gwamnati ta yarda ta amince sa a sa hannu ba kuɗi za su ɗauko a zuba a cikin wannan harkar ba shine sai an gama aiki daga baya sai a rika biya a hankali a dinga biya a hankali a hankali haka ne musa faɗa mana me kayi ga maganar na yanzu ta kai gaban kotu to abin da ya sa muka shiga kotu da wannan al'amarin don ba gaskiya akan wannan al'amarin yayin da gwamnati tarayya ta sa kuzari ta yi niyya a ta tabbatar cewa akan infrastructure batun wuta da batun hanyoyi da layin dogo an yi wayanda aka ba ma amana aikin ba sa bi abin akan gaskiya abin da sa muka je kotu kan mu bata ma mu suna akan wannan alamarin don gwamnati bankin america an rubuta wasika sun rubuto mana wasika ya fi hamsin sun nuna kuzari sun nuna kwaɗari inda suna so su taimaka ma gwamnatin najeriya ministry na sifiri duk suna da kwafi na wasika da muka da na kai musu ni da hannuna na kai musu wani waya na wasika banda wannan su ma sun bamu amsa a cikin wasika da suka rubuta mana akwai wasika suka rubuta shekarar january 31 2018 cewa su sula sun karɓa wasiƙa ga da exim bank na america inda za su yi su taimaka ma layin dogo za su taimaka a yi layin dogo a nigeria sun rubuta mana abubuwa da dama fatakutu maiduguri wanda gwamnati tarayya ta ba da approval kwanakin baya na bai kai kusa ci uku ba a federal executive council sun nuna interest cewa su sula su su yi wannan hanya da ministry na sifiri da ta tashi da ta tashi shiryawan kayansa sai suka kai ma bpp suna kamfanin chinese kawai suka kai ccec e cewa shugaban kasa da bakinsa ya ce wannan kamfanin ne kawai za a kai federal executive za a kai ma bureau for public procurement a ba su certificate of no objection to mu abinda mu muke gani in har muka bari irin wannan abin ya faru ba bi ka'ida ba bi dokan kasa ba ba wata kamfani da za ta fito ga bangaren su america ko ingila ko germany su ce za su yi harkar layin dogo a nigeria don ka kore su kenan wato ma'ana korafin anan shine da aka zo kaiwa lamarin wajen ita hukumar ba da kwangiloli. ministry na transport suka rubuta musu wasiƙa cewa gwamnatin president ya ce wai na china kawai za a yi considering kuma muna da kwafi na wasikan da ministry suka rubuta ministry na sifili wato na ba a kai da sunan wannan kamfani da kake wakilta na amurka ba ba hada da mu ba su wannan china kawai aka kai gaba kamfanin china kawai aka kai ccec e to abin da ke ciki bai kamata ya zama haka ba to ya yi kamata ya zama ya kamata in dai haka za su yi za su samu sunan kamfani guda hudu uku ko hudu su kai ma bpp za su kira kowane kamfani a basu dama kowai zai yi kokari ya faɗi ga abin da ya rubuto ga inda za su yi abin Balletina export import bank na america abinda su suka so suka so abinda suka ce suke so akan wannan alamari shine su yi gwamnati da gwamnati bilateral negotiation gwamnati america da gwamnatin america nigeria su zona su yi magana akan wannan alamari wannan ya fi gaskiya a to a turanci ala kira wai transparency yawwa to mu in haka ne mm. ah, ita ma'aikatar sufuri kun ce ta ce shugaban kasa ne ce a kai sunan kamfanin china kai wannan mm. cc ecc ecc mm. to shin shugaban kasar najeriya idan ya yanke irin wannan hukuncin ba shi da iko ne ya haka a'a in shugaban kasa har ya ce wai kamfanin china ne to ba shi ka je bbb ba kuma tunda da tebul ta za koma a samu approval na ɗaya kenan dokan da kuma ya kafa public procurement act bpp bai ba da wannan daman ba wai wani zai zo da ya ce shugaban kasa ya ce ko wani ya ce bai ba da wannan daman ba in ka haka ka taka doka faɗa mana menene a cikin wannan karar mai kuke so kotu ta yi abin da muke so to kotu ta yi approval da gwamnati tarayya ta bayar federal executive council suka bayar a sauke ta na ɗaya kenan na biyu waɗanda kuma suka yi a hukunta su abinda dokan ta ce na biyu for public procurement duk wanda ya haka zai yi prisoner shekara biyar ba tara ma zai bar aikin gwamnati wannan sake maimaita mana wannan laifin da zai kai a yanke mutum irin wannan hukuncin to laifin da zai kai shine in kai karya akan abun kuma in ka taka doka kamar inda suka yi din nan da yaudara in ba ma bin doka a ƙasar nan ba wanda zai zo ya zo da arzikinsa da ƙarfinsa ce zai sa mana zai zo ya taimaka mana akan wannan har al'amarin jagoran kamfanin ecom najeriya musa ibrahim kuci kenan ma'aikatar sufurin najeriya ta ce ta samu takardar sammacin minista rotimi a maicu kan zargin rashin bin ka'idar ba da kwangilar shimfiɗa titin dogon da zai lashe dala biliyan uku da biyu daraktan labarin ma'aikatar sufurin eric ojikwe ya ce ba su zauna da sashen shari'a na ma'aikatar ba don haka shi kansa bai shirya bayyana komai ba kan lamarin tukunna to idan allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka tsaya yanzu amurda nasiru da da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa muka kasance lafiya da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaice jiya lahadi a karan farko shugaban amurka donald trump ya nuna amincewa da cewa ɗan takarar democrat joe biden ne ya lashe zaben shugaban ƙasa. da aka yi kusan makonni biyu da suka gabata amma sai ya sake cewa bai yarda ba a cikin wasu kalamai da ya yi ta kafewa a shafin twitter trump na ci gaba da manganu marasa tushe cewa ya sha kaye ne saboda an yi masa magudi an tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan hamsin da hudu ne ke dauke da cutar coronavirus a duniya a cewar cibiyar johns hopkins a jiya lahadi amurka da india da kuma brazil su ne ke ci gaba da zama kan gaba a jerin kasashen da suka fi samun yawan masu kamuwa da coronavirus. Amurka tana da sama da mutane miliyan goma sha ɗaya yayin da indiya da Brazil ke da miliyan takwas da ɗigo takwas da miliyan biyar da ɗigo biyar bi da bi. 'Yan sandan ƙasar Belarus sun tsare mutane sama da dubu ɗaya a jiya Lahadi yayin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus. a kuma sake wani sabon zaɓe bayan zaben da aka yi ta rikici a watan Agusta. Mahukuntan Iran sun tabbatar da kame wani sanannen ɗan gwagwarmaya Balarabe bayan kwashe makonni ana hasashe game da batansa a Turkiyya. Shugaban yankin arewacin Tigray na ƙasar Habasha jiya Lahadi ya tabbatar da cewa sojojinsa sun harba makamai masu linzami a Asmara babban birnin Eritrea. Kuma ya yi barazanar ƙarin hare-hare yana mai cewa za mu ɗauki duk wani matakin soji kuma za mu yi harbi. Shugaban na yankin Tigray, Debreshin Gabriel Michael, bai bayyana adadin makamai masu linzami da aka harba kan Asmara a ranar Asabar ba, amma ya ce shi ne kaɗai garin Eritrea da aka kai harin. Jawabin nasa ya tabbatar da gagarumin ci gaba da rikici tsakanin makwabta biyu na Afirka, kamar yadda faɗa a Tigray ya riga ya tsallaka kan iyaka. An harba dokoki uku a ranar Asabar Asmara a cewar majiyoyin diflomasiyya. Sa'o'i bayan shugabannin yankin Tigray na Habasha suka yi gargaɗin cewa za a iya kai harin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Cirohiro Dodone da ya haɗa mana shi sai kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.